Kalangu, studio Kalangu. Tahia yanayin Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahia yanayin Niger. Haka take sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labarun da farko ga muhimman nasu. Matakin hana darussan talawa a cikin makarantun Nijar na ci gaba da hirgitsa makaranta a yau a nan birni mai ɗalibai sun fito kan tituna har sun ma tafka ɓanna kuma wasu daga cikinsu ana tsare da su. Ba da dalilin da suka janyo gombara da talak mai dukiya a agadarsu da tesawa akwai mu da ƙarin haske. a cikin rahotonmu na musamman za mai da hankali kan hanyoyin da za a bi wajen mai shiga tsakani na ƙasa. Te Madala yanzu ga labar namu daki daki. Malaman jami'a na kungiyar Sinex na ci gaba da yin yajin aiki domin janyo hankalin 'yan majalisu kan babbar hadarin da ke da kai na siyasantar da mukamman shugabannin jami'o'in Nijar. Diptoci na kan hanyar nazarin dokar da ta shafi matsayin makarantun gwamnati a fuskar kimiyya al'adu da fasa'a ga karin hasken Fatsima mai yaki mataimakiyar sakatare janar na kungiyar Sinex a cikin rahoton Asmana Shina. To muna san deputy su gane duk kasashen duniya abin da suke son su kai gare shi shine a bari mutum ya zaɓi magabacin shi to abin da gaban al'ajabi wai yau ana son deputy su zamna cikin majalisa su ce a'a zaben da ake yi cikin majalisa bai yi ba gumma a bari shugaban kasa ko minista mai kula da zurfin ilimi ya zabo wani dan siyasa cikin wani farti ya kai shi wai shine zai jagoranci mallaman jami'o'i to shi ne muka ga ai wannan haraka kuma ai Allah wadda da ita tun kingin wuri To game da wannan rikici a jiya kwamitin ƙasa na kar hakkin ɗan adam sai NDH ya kira ɓangarorin biyu da su koma teburin shawarari domin sulhunta wannan rikici na yanzu. A jiya kwamitin zartarwa na kungiyar 'yan makarantar Nijar ESN ya yi bayani kan halin matsayin da ilimi yake ciki a cikin wannan ƙasa tamu. Kungiyar ta yi kira ga gwamnati da ta sa hannu domin ceto wannan shekara ta da nuna adawa da matakin hana darussan tilawa a cikin makarantun ƙasa. Mu saurari mun kaila Ibrahim Mamba na kwamitin zartarwa na ESN a cikin rahoton Tarani Fudai Muhammad Bisa. E mun kira ga gwamnati da malaman jami'a su dawo kan teburin shawara domin su ga yadda za su ceto wannan shekarar karatu wadda tuni ta riga ta tabarbare a huskar makarantun sakandare inda harkoki ke lalacewa a cikin waɗannan watanni shida na tsakiya mun buƙaci gwamnati ta yunkura ta daidaita al'amura a game da abin da ya shafi soke ba da karatu na biya da malamai ke baiwa 'yan makaranta cikin makarantu ba wannan lokaci ne ya kamata ɗauki wannan mataki ba ba da ilimi ne na tallafi muna kira ga ministan ilimin sakandare idan akwai wani gyaran huska da ya kamata a kawo domin harkokin ilimin su inganta to ya jira har sai lokacin babban babban hutu ya yi nazari a kansa. Fasarar Asmana Shina kenan takardar ma'aikatar ilimin sakandare ta hana darussan tilawa a cikin makarantu na ci gaba da janyo cece-kuce a cewar Musa Adamu, sektar janar na kungiyar malaman makarantar sakandare da gungu Muhammad Dantani ya tuntuɓa tawar tarho da safe ya ce wannan mataki bai zo a lokacin da ya kamata ba bisa fasarar gungu Muhammad Dantani. Hanin ba da darussan tilawa a cikin makarantu wata dubara ce ta karyar da tsarin ilmantarwa a ƙasar Nijar. Shaidar ita ce gudanar da wannan ba da darussan tilawa malaman ba da karatu suna son ne su ƙarawa ɗaliban tallafi ga karfafa ilimin nasu. Girkar da tsaida bayar da wannan darasin tilawa a wanga lokaci bisa sauran wata biyu shiga jarabawa ai ya zanto wata dubara soke hanyoyin ƙara ilmantar da ɗaliban ne ga samun cin nasara ga jarabawa da za su yi nan gaba. Lokacin bai dace ba na ɗaukar wannan mataki. To SJ shin harabar ministan bada ilimin sagandari ya shawarce ku a matsayin ku na sandika kamin ya dau wannan mataki? Kai kai kai kai a'a ko da kusa ko da nesa harabar ba ta shawarce mu ba mataki ne ya dauka na niyyar kansa ba wani sandika da aka shawarta ma ga ɗaukar wannan matakin. To sai kuma a yau da safe a nan ya mai ɗalibai cikin fushi sun kona tayoyi kan tituna matsalar tafi kamari a bangaren sai eje sanka sai eje duzu lise isa beri lise kwarambe da kuma kasai a cewar bubakar idrisa a sektar jar na kungiyar esn reshen lise isa kwarambe waɗannan 'yan makaranta na adawa da matakin ministan makarantu sakadare na hana darussan tilawa a cikin makarantun nijar a cikin rahoton tarnan fudai ahmed da bisa fasar gungu muhammad dantani. Da suka ga polisai sun fara bugun su ne a lokacin nan ne al'amuran duka suka gurɓace. Mu dai ban mu ce ma kowa ba ya kacanta na kaya. Abin da muka ce shine muna nema ne a biya bukatun Mu ɗiyan talakawa ne ba za mu taɓa yarda ba da matakin soke bayar da darussan tilawa ba za mu yarda ba ko da alama komi za ta zama sai dai ta zama sai mun nemi mu. ba mu da adadin wa'anda aka kama abin da muka sani shine a makarantar kasai da korambe an kama abokanmu an toye finunuwa ne bisa kwalta saboda an ga an baiwa abokan mu kashi su kuma suka mai da murtani da hakan kuma ai mu ne muka tsayar da wannan muka ce a bar toye fine bisa kwalta kar a bata ta dan mu ba tambadaddu bane kuma ba shakiyai bane mu karatu ne muka zo kawai ils sont pas des voyous nous sommes là uniquement pour étudier To fitowar ta ɗalibai a nan birnin mai tasa an lalata kadarorin gwamnati da na jama'a gwamnan birnin ya mai ya hankalci hakan mutane kusan 20 eh, mutane kusan 80 ne an ka tsare domin amsa tambayi a cewar gwamna Isaka Hassan Karanta da Dello Marama Kenda ta tuntuɓa ta tarho bisa fasar Asmanu Shina. Ils ont le droit de se mettre en grève, mais ils n'ont pas le droit de vandaliser. Suna da ‘yancin su yajin aiki, amma ba su da ‘yancin lalata dukiyoyin jama'a. Kun ga tayoyin da suka kona a kan tituna, kun ga sun kasance na itatuwa da aka dasa aka kuma kewaye a kan titin Mali Bero. Su lalata motocin mutane da na gwamnati, na ma'aikatar shari'a da kuma na ma'aikatar magajin gari. Haka na nufin a yau sun fito ne da manufar tutawa. A halin yanzu muna yin raskwana. Akwai yaran da muka kama a lokacin da suke aikata ɓanna sun kai akalla su 80. Idan muka kammala yin raskwana, za mu isarwa ga Dégager le bilan, nous allons nous référer à la hiérarchie. A jiya da misalin tsakiyar dare wasu da ake zaton mayakan Boko Haram 20 sun zo a kafa sun farma gidan mai garin Tumur da ke yankin Difa lamarin da magajin garin gundumar Tumur ya tabbatar mana ta wayar tarho a ɗazuna da safe. Maharan sun harbe harsasai kusan 30 tare da raunana mai tsaron lafiyar mai garin da kuma wani ɗalibi kuma suka tafiyar su ta wajen tafkin cadi tare da 'yan mata biyu a ciyar wannan majiya. Gobarar da ta tashi a ranar jiya unguwar Katanga da ke Agadas wadda ta janyo asarar dukoyi da aka kyasta zuwa miliyoyin sifa Laftana Taro Muhammadu kwamandan 'yan kwana-kwana na birnin Agadas ya baiwa Musa Mamman ƙarin haske kan wannan gobara bisa fasar Asman Shina. Shaguna shida suka kama da wuta, a zuwan mu mun samu mun takaita wutar kuma muka kashe ta. Ba a samu asarar rayuwa ba, amma kama an samu barnar kayayyaki da yawa kamar abinci, kayayyakin gidaje, duk sun bi hayaki. A halin yanzu ba a gano sababin wannan gobara ba, wannan sai dai bayan an gudanar da bincike. Sai dai shaidu na cewa daga wutar lantarki ne. Mun ɗauki lokaci lokaci mai yawa kafin mu shawo kan wutar tare da ɗauki na abokanmu na asakna kiran da nake ga al'ummar gadar shine idan aka shiga irin wannan hali su koma dabara su bar sojojin kashin gobara su yi aikin su domin tattaruwar jama'a ma cikas ne su bi umarnin jama'an tsaro su tsaya wuri guda ba wani amfani a hana wa mutane su yi aikin su kamar yadda ya kamata. To ita ma gobar da ta faru a jiya a Tesawa ta laƙume shaguna 43 abinda magajin garin Tesawa da ke yankin Maraɗi ya tabbatar mana inda ce har yanzu ba a san dalilin wannan gobara ba. Abubakar Situ a cikin rahoton Musa Sale. wannan gobara da aka yi ta taba shaguna da dan dama shaguna wajen 43 waɗanda suke tsakanin farmasi da obital to wannan gurare gurare ne wanda su bar kalla mutane suna kasuwanci bakin gwargwado akwai dukiya da aka baza Allah Ubangiji ya tsayar nan lalle duk inda mutane suka zauna suna kasuwanci abin da ya kamata na farko a rika kiyayewa shine yin saki da wuta wadda aka hura ko ma ta shayi ko ta bayan haka nan ya kamata a rika kiyaye shiga da hutar yara ko samari masu shan taba kafin mu san ko menene haddasa wannan gobarai Shekaru 20 bayan kisan gillar da aka yi wa tsohon shugaban Nijar Ibrahim Bare mai nasara a ranar 9 ga watan Afrilun shekara 1999 iyalan mamacin har yanzu na jiran gaskiya kan wannan kisa. Shebu Abdurrahman lauyan iyalan Bare na daga cikin waɗanda suke ƙoƙarin an tabbatar da haka, amma duk da cewa an biya diya iyalan waɗannan mamaci a cikin rahoton Michel Deji. La famille Bare ya waje ba su san gaskiyar abin da ya wakana akan kishin gillar da aka ma marigayi Bare mai nasara. Mun tuntubi dukan hukumomin da ke da hurumi akan wannan al'amari. Kuma har yanzu ce muna ake doka mai soke wani hukunci ita ce shingen da ke hana zartar da hukuncin da kungiyar sai da yawo ta ambata. Alhali ko ita kanta sai da yawo ta ce 'yancin sanin gaskiya ba zai hana ƙasar Nijar ba aiwata haka. Ma'ana ƙasar ba ta iya sanya imani da 'yancin cikin gida akan rashin ganin hasken wata haraka. To lauya ina aka kwana akan biyan diyar. Hakika an biya iyalan bare diya ina tabbatar muku da hakan ta fuskar basu kuɗi. To akwai kuma batun fitar da hasken gaskiya da kuma kawo daidaito don an hukunta ƙasar Nijar akan wannan. Abin nihi da kawo daidaito shine kuɗaɗen masharanta da ya kamata a bayar gami da kuɗaɗen sallamar lauyoyi har yanzu ƙasar bata bayar. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zangon FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zangon FM. A Kaba Kwalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba 95.1 zangon FM. Da Radio Kausen. A kan lamba 94 zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Haka sai kuma rahoton muna musamman ofishi mai shiga tsakani wata hukuma ce ta kasa bisa hurumin da dokar ƙasa ta bata na iya daidaita wata matsala har ma kuma da sulhunta ɗan ƙasa da gwamnati. Hanyar da ake bi domin gyara laifi shine Sidiku Halidu wakilin mai shiga tsakani na ƙasa na yankin talabiri da Balkis Hamidu ta tuntuɓa ta wayar tafo ya bada bayani bisa fasar gungu Muhammad Dantan da Asmana Shina. Nauyin da ya rataya akan mai sasantawa da ake kira Mediateur de la République shine sasanta mai bukata ga hukuma da hukumar tare da girmama ka'idodin da doka ta tanada. Sidiku Halidu wakilin mai sasantawa na ƙasa a jihar Tilibiri na ɗauke da ƙarin bayani. nous assistons les usagers du service public. Muna taimakawa masu bukatar amfani da ayyukan ma'aikatun bariki a duk lokacin da suka samu da baibayi ga samun wata bukata. Ajin farko dai shine mutumin zai rawaita wasiƙa ga ma'aikatar da ake tuhuma hanyar da ake cema rukur prealab ko kuma rukur airship. Bayan wannan sai a yi jira a samu amsar hukumar. Idan hukumar bata bashi amsa gamsassa ba ko kuma hukumar ta sa nawa gaba da amsar sai ya ɗauki bugun shaidar takardar da ya rubuta sai ya tuntuɓe mu ta hanyar rubuta rubuta mana wasiƙa wadda ake ce ma letter de reclamation wato wasiƙar neman haƙi. To a wannan lokacin ne dangance da yanayin neman haƙin sai mu rubuta wa hukumar da lamarin ya shafa don mu bata bayanin abin da ya faru tare da buƙatar a kawo daidaito. A nan hukumar tana iya ba mu amsa ta wasiƙa ko kuma ta kiraye mu don ta ba mu bayani. A wani lokacin ma sai a zamnar da shugaban ma'aikatar da ke kula da buƙatar ko kuma jami'in da ke da yaunin aikin don a saurare su gaba da gaba. A nan idan an samu sasa sasantawa da kowane zai lamunta da ita za a girka sulhun lamuncewar kowane kamar yadda doka ta zayyana idan aka yi amfani da wa'annan hanyoyi to kenan idan kuma bisa dukkan hanyoyin da muka girka ba a samu sulhu ba duk da shiga tsakanin namu to mutumin yana iya tuntubar hukumomin da ke da hurumi akan batun don su samu mashi mafuta ga bukatar tashi ko mai sasantawa zai iya kula da wani batun da ke gaban shari'a a'a akwai ayar doka ta shekara dubu 2013 da ta kawo gyara ga ayar doka ta 2011 mai cewar babban mai sasantawa baya yanke hukunci ga duk wata haraka da ke hannun shari'a kuma baya sa kai ga duk wani lamari na tsakanin mutum da mutum wa'annan ababuwa ne da suka shafi shari'a tambayar farko ma kenan da muke ma wanda ya kawo mana matsalarsa inda muke tambayar sa cewar wannan maganar bata hannun wata mashara'anta da ya ce mana maganar na hannun shari'a sai ya kawo muna shaidar to daga nan mu sai mu janye hannunmu don rishin gamuwar mukami à la justice qu'ils nous amène les preuves. Donc nous, nous clôturons automatiquement les dossiers pour incompétence. To ƙarshen labarin namu kenan na sashen Hausa sai a gyara zama domin a sha labarin zabarmanci. Studio Kalangu. A gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba 90.3 zangon FM. a Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba 97.5 zangon FM a birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba 97.5 zangon FM a Balle Tare da Radio Dalol. Lamba 96 zangon FM. Studio Kalangu.